kuma a tabbatar ba a zalunci kowane bangare ba wannan shine federaliya to barista abdullahi jalo mun gode sosai da wannan bayani allah saka da alheri bashir na gode Matsalar barace-barace a kan titunan manyan birane a yammacin Afirka sai da kamari take yi sai dai bisa dukkanin alamu mahukunta a kasar Ghana sun kuduri aniyar kawo ƙarshen wannan ɗabi'a domin a cikin makon jiya jami'an tsaro sun cafke mabarata sama da dubu biyu a birnin Accra kawai kuma su 'yan asalin ƙasashen Najeriya, Nijar, Burkina Faso da kuma Mali ne. Shin ko akwai dalilan da za su sa jama'a su mayar da bara matsayin sana'a? ko waɗanne matakai ya kamata a ɗauka domin kawo ƙarshen wannan ɗabi'a ta bara sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta whatsapp da kuma shafinmu na facebook to sai kuma shirinmu na gaba Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. A wannan makon shirin zai dora ne kan shirinmu da ya gabata wanda ya mai da hankali kan manyan kungiyoyin da suka taimakawa Najeriya wajen kinkisan shahararrun 'yan wasa daga yankin arewacin kasar kuma suka durkushe a yanzu. Idan dai bai sauraro bai manta ba a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun faro tattauna batun durƙushewa wasu shahararrun ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ke arewacin Najeriya waɗanda suka ba da gudunmawa wajen ci gaban harkar wasanni a ƙasar baki ɗaya. Ƙungiyoyin da sun haɗa da DIC Bees da ke garin Kaduna wacce ta rikide ta koma Ranchers Bees da Raka Robas FC da ke jihar Kano da Mighty Jet FC da ke garin Jos na jihar Plateau da dai sauransu. A wannan makon za mu yada zango ne a jihar Kanan don yin duba kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Raka Robas. ita dai wannan kungiya ta samo asali ne daga kungiyar kwallon kafa ta Darma United kafin amsar ragamarta da Mr. Rex Raka ya yi, kuma ta taka muhimmiyar rawa a fagen kwallon kafan Najeriya domin ta zamo kungiya ta biyu daga yankin arewacin kasar da ta lashe kofin gasar lig ta Najeriya a shekarar 1978 kuma ta kai wasan dab da na kusa da na ƙarshe a gasar zakarun nahiyar Afirka a kakar shekarar 1979 Usaini Alabi ɗaya ne daga cikin tsofaffin 'yan wasan wannan kungiya da suka taka rawar gani ya yi wa shirin duniyar wasanni ƙarin haske kan yadda aka samar da ita wannan kungiya ta Raka Robas. Ok, da na buga Jarma United a Kano, an zo ba sa tafi da kungiyan kamar da sai suka sayar ma wani kamfani Raka Rovers a sunayen gado ne kamfanin gado na Korali. To su ma suna so su yi club to sai suka gani club wanda ya fi suna gwanda su je su nemi wannan club da za su zama makatinin su zai zai zabo karbuwa to shine suka yi magana da mutanen darma to kasan yau da gobe su ma abin da yasa na san su za su yi su ma sun gaji kawai da su kan negotiating a tsakanin su ba mu sani ba ko siya suka yi ko yaya ne sun karba su ma suna nan a ciki daga baya aka kira mu aka yi mitin sai suka ce ai club mu yanzu ya canja suna mun koma raka rovers football club to daga nan muka zai muka yi mitin da mutanen raka rovers masu yin gado to su kuma sai suka fi mu akan albashi to kama kaga da wanda muke yi babu albashin bai wuce mu uku ko mu hudu wanda ake ba tun da mu zuwa da mu aka yi mu shi ne ake dan bamu to da aka koma raka rovers shi ne suka yi albashi uniform wanda ko akwai masu karba amma mu haka mu ana dan bamu a lokacin naira talatin da na gaya maka da ake ba sannan a komai ashirin da biyar a komai ashirin a komai sha biyar to haka kamfanin suka yi suka karbe mu muka ci gaba muna buga musu ball kuma su ne wanda suka kai mu can ba su bar mu ba sun dawo suna nan suna supporting mu duk fans wanda dama na darma din ne kowa ya dawo ina supporting din raka rovers to shine daga nan ne muka samu karbuwa allah ya daga mu ganin cewa a wancan lokacin ba wasu kuɗi ne manya ake biyan 'yan wasa da su ba amma sai dai kuma ba sa nuna kasala wajen nuna irin bajirtar da suke da shi a duk lokacin da aka take wasa ko me sirrin hakan ga abin da dr muhammad musa tsohon dan wasan raka robas din ke cewa gaskiya kwallo wani abu ne wanda yake entertaining mutane to kuma a mu lokacin da muka buga bal mu gaskiya lokaci ne wanda a su magoya bayanmu sukan so su shiga stadium saboda su ga bajintar mu menene bajinta za ka ga cewa 'yan kallo particular 'yan kallo haka za su ce zan shiga fili saboda ina son in ga Muhammad Musa to a lokacin kuma kasan ba wani kuɗi ba ne amma saboda kishin abun za ka ga cewa ba kuɗi ba ne lokacin za ga cewa muna buga abu 'yan kallon nan namu in sun zo ba sa tafiya gida sai da alfaharin abin da muka yi a wannan kai saboda akwai consistency za ka ga cewa kamar wannan saturday din suka je suka kalle ni wani saturday in mun zo za mu buga kuma za su zo su kalle ni kuma zan yi abin da ya fi wancan satin to amma yanzu 'yan wasan yanzu ba haka suke ba 'yan wasan yanzu za ga cewa babu consistency a wurin su da sauransu babu passion din wannan za ga ana sa yanga da sauransu ne babu kaman babu abin ma a kishi abin ba kishi abin ni wani lokaci shi yasa ma bana son zuwa stadium saboda za ga cewa har ka je stadium har a buga 90 minutes a tashi ba za ga cewa 'yan kallo sun tashi sun yi tafi ba amma lokacin mu in ka je fili bal za ka ga cewa wani ɗanbal bal ya yi wani bajinta da ƙwallon wanda dole sai ka tashi ka yi tafi ka sa mutane irin shauki na kai in ka tafi gida za ka dinga tunanin wannan abu gaskiya raka lokacin a kano duk cikin da su golden star da sauransu mu ne muke da supporters wanda yake da yawa to amma kuma za ga cewa duk lokacin da za mu buga bal kamar da golden star din za ga supporters din ba irin na yanzu ba yadda za ga ana tarzoma ana yanke yanke za ka ga wannan na tsokanan wannan wannan na tsokanan wannan amma in an tashi fa tare maza amma yanzu ban san dalilin da yasa ko da yake zan ce yanzu kamar shaye-shaye ne yake sa wannan abubuwan da yawa saboda a ni ina wannan saboda haka wannan ya sun cinye yanzu za ga ko da Barcelona da wannan in ana yi ko da a gidan kallo ne za ga an fito da wukake da sauransu ka kuma kallo bai ci haka ba kasancewar kungiyar kwallon kafa ta raka robas ba ta da abokiyar hamayya a gida wato kano kenan da ta wuce kungiyar kwallon kafa ta wax golden stars fc hakan ya sa abokin aiki abubakar isa dan da zanta da farfesa musa garba ya kasai wanda aka fi sani da aa tsohon dan wasan wax din ga kuma abin da yake cewa a duk sanda aka ce za mu wasa da raka robas wax golden star tun karfe goma na safe an sai tikiti yawancin duk 'yan kallon a yanzu ba jiya da mun gamu da wani profesa muna zancen wasa alawa irin ta da sai ce prob lokacin da muke wasa katanga muke ma mu mishan bishiyoyin nan na mishan sannan mukan iya kallon kuna wasa an ce idan za a yi wasa raka da works golden star eh. ita shi kansa yanayin jihar kanan ma yana eh. canjawa ya yanayin yake yanayin 'yan kallon su ne masu sha'awa zan baka wani dan misali a lokacin duk sanda aka ce za a yi wasa raka da wax na shiga kwari sai an bani shadda irin ta ingila wacce a yanzu yadi ɗaya a dubu ɗari take a wani lokacin yadi ɗaya a naira biyar take kyauta za a yanka sapota a baka a lokacin da na yi auren fari ma sapota su suka tara kayan zancen da kayan ba abin nan sai da ni shekara guda bana bana cefa ne in na je gidan mai kyauta ake samun mai a zamanin da muka yi kwallo an sai mun vespa dai da kawasaki mm. na ya akalla sun kai goma duk sanda babur na ci kwallo babur ya mutu sabon babur za a dauko a bani har da kujeran maka to kaga ji bambancin yan kallon da da na yanzu mm-hmm. yanzu yan kallon yanzu a jikin dan ban suke nema yan kallon da kuma yan kallon ne ake karuwa da su yan baldin suke karuwa da su kaji bambancin to professor idan ka kalli yanzu da da mm. duk da a daɗin ba kuɗi ake samu ba yanzu kuma kuɗi ake samu amma kuma babu irin wannan abubuwan da ka lissafa ina aka dosa kenan a akwai matsala dalili ita kwallon yanzu yadda ake buga ta ta zama kuɗi da kuma kyauta kake yi kuma ya fi daraja yanzu kuma da ta zama kuɗin sai ta daraja ta ta ragu a dalili saboda kowa ya mai da wannan wasan ya zama sana'a to prof ka bamu labarin wata kwallo da ka ci a lokacin ta gigita yan kallo da jihar kano tun da ne wani kula nasu jalgiris na rasha sun zo sun yi wasanni da raka roba sun yi da dic bis na kaduna sannan suka yi da mu a nan kuma da daddare muka yi wasan nan da kada na kwallon shi yasa ake ca ina sa laya a gashi na wanzan <laughs> kawai basira ce ta cin kwallo da ka me yasa ba za ka manta da cin ba dalili saboda